karfe bakwai agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe shida kenan agogon tiyo da ghana sashen hausa na radio france international ke magana shamsiya haruna To a cikin labaran za a ji cewa a Najeriya cutar sankarau ce ta yi ajalin sama da mutum hamsin a arewacin kasar. Ƙungiyoyin fararen hula sun yi watsi da shawarwarin da aka tattauna a kai yayin babban taron ƙasa da gwamnatin mulkin sojin Nijar ta jagoranta. jami'an tsaro a belgium na ci gaba da binciken bankaɗo rashawar da ake zargin an tafka a majalisar kungiyar tarayyar turai yanzu kuma ka cikakkun labaran annobar cutar sankarau na ci gaba da sanadin rasa rayukan ƙananan yara a jihohin sokoto da kebbi ko da yake mahukuntan jihohin na cewa suna ci gaba da ɗaukar matakin dakile cutar faruk muhammad yabo ya duba mana yadda matsalar take a ƙananan hukumomin da annobar ta shafa daga ɓangaren sokoto da kebbi ga rahoton da ya aiko mana Kananan hukumomin tambol a jihar Sokoto da Aliru da Jega da Gwandu a jihar Kebbi dukkaninsu masu makwabtaka da juna ne da ya annobar ta shafa. kuma a tabakin bakin ɗaya daga cikin iyayen yara malam umar a karamin hukumar mulkin aleru cutar ta jima tana barna kamin mahukuntan jihohin su farga ta je gidan kakarta ta dawo sai ta zo nan gida sai ta ce kanta na ɗaya mata ci ma irin dan ciwon nan na a sha paracetamol a wuce wurin to zan ba shi na ba a cewa umar yawan mace-macen da aka yi fama da su akan wannan cuta ya zarta misali amma dai yanzu da sauki. wallahi ran kai da tsibiran gaya maka jiya ka san tun kahin a fara doka azumi har zuwa yau da na kai ma magana insha Allah aliru kullum ba a rasa mutum goma sha wani abu wanda Allah kawa cikawa kan wannan matsala akwai lokacin da ana kai mutum ashirin wa ɗaya rana bayanan farko da aka fitar da yi a jihar kebbi sun nuna yadda cutar ta kama sama da mutane 200 da mutuwar mutane sama da hamsin. yanusa musa ismail shine kwamishinan lafiya na jihar kebbi wayannan mutane da suka rusu gida ku suka rusu ba wai ai asulitin din su ne duk kahim labari shi zo gare mu suna gida ana tiritin miyansu har Allah ya karbi rayuwar can shin yaya cutar sankarau take da kuma yadda take saurin yaduwa Dr. Usman wanda ke kan bincike akan ire-iren wannan cututtuka a ƙasar Rasha ya yi ƙarin bayani so alamomin shine akwai tsananin ciwon kai akwai zazzabi mai tsanani wuyan mutum ya laƙe haka abinda ake cewa neck stiffness akwai mutum za ga mutum ya zama very confused bai iya tunani to sai dai a jihar sokoto matsalar bata wuce tambuwal ba a inda gwamnati ke ɗaukar mataki annobar dai ta kama ne a inda ake fama da ɗan karin zafi a wannan yanki faruk muhammad yabo sokoto arafai hausa To har yanzu muna Najeriya inda tsohon shugaban kasar Muhammadu Buhari ya jaddada kasancewa wato zai ci gaba da kasancewa karkashin jam'iyyar APC mai mulkin kasar inda ya bayyana cewa zai ci gaba da kasancewa mai biyayya ga jam'iyyar da ta bashi wato kujerar mulki har yi wa'adi biyu. A halin da ake ciki tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru El Rufa'i ya ce jam'iyyar APC mai mulki ta daina bin ka'idojin da aka kafa ta. Yana mai cewa ana baiwa 'ya'yan Legas mukamai ne don cutar da waɗanda suka yi wa jam'iyyar aiki. yanzu haka dai wannan tsohon gwamna na kaduna ya sauya sheka zuwa jam'iyyar stp a jamhuriyar Nijar yanzu haka akwai kungiyoyin fararen hula da kuma ɗaiɗaikun mutane da ke ci gaba da nuna adawa da mafi yawan shawarwarin da taron tattaunawa kan yadda za a mayar da ƙasar kan turbar dimokuraɗiyya ya gabatar. Siraja Isa shine shugaban kungiyar farar hula ta Mojen ya bayyana mamakinsa a game da yadda mahalarta wannan taro suka baiwa Janar Abdurrahman Ciyani ci gaba da mulki har tsawon shekaru biyar nan gaba. Eh, to mu a matsayin mu na kungiyoyin wuraren hula yau ba wani wa'adi wanda za mu iya ciya mu ba su a'a shi tani shugaban soja wanda kanshi ya ce ba a zaɓe shi ba kuma shi bai wuce wa'adi wanda ya wuce shekara uku ya faɗi haka mataimakin shi ya faɗi haka sauran sojawan wa'anda aka da su sun faɗi haka kamar yadda na faɗa maka akwai ƴan ƙwararri waɗanda hakika a cikin demokradiyya mutane ne waɗanda ko zaɓe suka yi a gidansu ma ba a zaɓarsu. su to su idan ba juyin mulki aka yi ba ƙasa ta shiga cikin irin wannan hali ba su iya su samu abun sa a baka da an yi juyin mulki sai su duk yadda za su yi su tsura wanda ke mulkin su kai shi su baro sannan daga baya kuma su dawo su yi dariya shi to wa'annan mutane su ne yau suka zamo ma Nijar hakika kamar wata annoba kenan mu kira da muke musu da babban murya shine su gaggauta shirya zaɓe bisa ga tafarki saboda su mai da Nijar bisa ga tafarki na demokradiyya Siraja Isa shugaban kungiyar fararen hula ta Moshan a jamhuriyar Nijar. To har yanzu muna ga batun na Nijar inda jihohin wato kasar biyar ne suka gabatar da bukatar baiwa shugaban mulkin soji Janar Abdurrahman Ciyani wa'adin shekaru biyar domin jagorancin gwamnatin rikon kwarya kafin gudanar da zaɓe. Lauya Lirwanu Abdurrahman shine bayyana haka a tattaunawarsa da Irafi Hausa bayan mika rahoton taron kasar da aka kammala domin shatawa Nijar sabuwar makoma. Abdurrahman ya ce lokacin tarukan da aka yi a jihohi domin a ba'asin jama'a dangane da makomar kasar jama'a da dama suka buƙaci ɗaukar lokaci mai tsawo domin kaucewa kurakuran da aka gani a mali dangane da shirin miƙa mulki masu tayar da kayar baya sun yi awon gaba da fararen hula da dama bayan da suka wato tsayar da wata motar safa a tsakiyar kasar mali mai fama da jihadi kamar yadda wani ganau da majiyoyi na cikin gida suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na afp harin ya ritsa da matafiyan da ke kan hanyar su ta zuwa mako babban birnin kasar daga tsakiyar garin bankas wani mutum da ke kaucewa a kan titin ya shaida wa kamfanin dalancin labaran faransa afp cewa ya ga motoci biyu da wasu babura uku a lokacin da aka tsare motar labaran na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen hausa na radio france international Ƙungiyar kasashen kudancin Afirka ta bayyana shirin janye dakarunta daga jamhuriyar dimokuraɗiyyar Congo. Sanarwar da ke zuwa bayan taron koli da ƙungiyar mai mambobi goma sha shida ta gudanar. Ga rahoton Hauwa halin Gwangwazo. Taron da shugabannin ƙungiyar suka gudanar ya sanar da kawo ƙarshen wa'adin zaman dakarunta a Congo mai fama da rikici. Cikin bayanin bayan taro da ƙungiyar ta fitar ta bayar da umarnin fara janye dakarunta wanda ke karkashin rundunar wanzan da zaman lafiya a Congo da suka samar a watan Disambar shekarar 2023. Dama dai sadak ta samar da rundunar ne domin taimakawa gwamnatin Congo wajen yaƙi da 'yan tawaye. To sai dai a wannan shekara ta dubu da biyar ta rasa gwamman dakarunta a rikicin na gabashin Congo. Sanarwar na zuwa ne a wanni bayan ƙasar Angola ta sanar da cewa za a fara tattaunawar zaman lafiya tsakanin dakarun Congo da mayakan M23 wanda ke samun goyon bayan Rwanda a mako mai zuwa. Mayakan M23 sun kwaci yankuna da dama a gabashin Congo mai arzikin albarkatun ƙarƙashin ƙasa ciki har da goma da Bukavu ya zuwa yanzu mutane dubu bakwai ne gwamnatin Congo ta tabbatar da rasuwarsu tun bayan zafafar rikicin a watan Janairu. jamhuriyar demokradiyyar congo na duba yiwuwar aikewa da wakilai a tattaunawar zaman lafiya da ƙungiyar 'yan tawayen m23 da ke samun goyon bayan rwanda wadda angola ke shirin karbar bakuncinsa a mako mai zuwa kamar yadda wasu majiyoyin gwamnati biyu suka bayyana yayin da 'yan tawayen suka jera bukatunsu ga tawagar shiga tsakani angola dai na kokarin shiga tsakani na ta buɗe wuta mai ɗorewa tare da rage zaman ɗarɗar a tsakanin congo da makwabciyar ta rwanda da ake zargi da mara wa 'yan tawayen da tutsi ke jagoranta baya rwanda dai na ci gaba da musanta waɗannan zarge-zarge da ake mata jami'an 'yan sanda a belgium sun kai wasu jerin samame wurare daban-daban a wani bangare na binciken da suke ci gaba da yi don bankaɗo rashawar da ake zargin an tafka a majalisar kungiyar tarayyar turai ga azima bashir aminu dauke da karin bayani a kai masu shekarar kara a belgium sun ce an kame tarin mutane waɗanda suka amsa tambayoyi kan wannan zargi na aikata rashawa mai alaka da alfarma kasuwanci ko hada-hadar saye da siyarwa tsakanin bangarorin da ke hulɗa da eu a cewar ofishin babban mai shigar da kara na belgium 'yan sanda akalla ɗari ne suka gudanar da wannan aiki inda suka kai sumami a direshin wurare 21 a cikin belgium da kuma wani bangare na portugal gudeki ofishin bai bayyana sunan sunan ɗaiɗaikun mutane ko kamfanonin da abin ya shafa ba ofishin ya ce galibin waɗanda suka amsa tambayoyi ana tuhumar su ne da ko dai rashawa a cikin majalisar ta turai ko kuma amfani da ƙarfin ofisoshinsu wajen bayar da wata alfarma sai kuma fitar da bayanan kwaikwayo da suka kirkira don samun alfarma jaridar belgium ta lasar da shafin binciken kwakwaf na follow the money sun ce wannan bincike na da alaka da badakar da ta dabaibaye ayyukan katafaren kamfanin china na huawei game da ayyukan shi a turai tun daga shekarar 2021 madala da azima bashir aminu shugaba vladimir putin ya bayyana cewa rasha ta goyi bayan sha wato na goyon bayan shawarar amurka na tsakaita bude wuta a ukraine amma ya nemi wasu bayanai da sharda da ke nuna cewa ba za a gaggauta kawo karshen faɗan ba yunkurin mamayar da rasha ta yi wa ukraine a watan fabrairun 2022 ya yi sanadin mutuwar dubban mutane tare da jikkata dubin dubata raba wato miliyoyin mutane da mahallansu inda rahotanni suka ce wannan yaƙi ya mayar da garuruwa tamkar kufai sakamakon abin da aka kira ƙazamin faɗa mafi muni tsawon shekaru da dama tsakanin moscow da ƙasashen yamma ana zargin sojojin burkina faso da mayakan sa kai sun azabtar da fararen hula tare da yi musu kisan kiyashi a wani harin ramuwar gayya a yammacin kasar kamar yadda wani jami'in kungiyoyin rajin wato rajin kare hakkin dan adam da kuma wata maciya mai tushe ta shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa to lokaci ne na labarin wasanni abdullahi isa ya shigo ta ina za mu fara ne barka da shamsi haruna sannu da kokari mm. bari mu soma da gasar europa ko mhm. ah, inda aka buga wasanni da dama mu soma da wasan da aka yi tsakanin lazio da ta yi kunnan doki da pleasant aka mm. tashi ɗaya da ɗaya mm-hmm. olympiacos kuma ta doke bodo glint da ci biyu da ɗaya tsohuwar kungiyar ka a ah, wannan ai ba bordo ba bodo glint ah, eh, wata kungiya ce tsohuwar kungiyar ka ce <laughs> to banda haka shamsiya wasan da ta fi jan hankali yanzu haka da inda manazarta ke ci ci gaba da shari'a kai mm. nasarar da frank post ta yi da wasan da ta buga da ajax eh. da dam da ci hudu da daya kada manta da cewa bilbao kuma ta duke roma da ci uku da daya an dai ruwan kwallaye din ajiya yayin da tottenham ta lallasa az da ci uku da daya ita ma haka mm. to rangers ma ta yi kasa a gwiwa yayin fafata da ta yi da fenerbahce da ci mm. biyu da nema duk da cewa kungiyar ya sunan shi yose moreno eh, moreno ba ta eh. da kokarin da yan wasan su kai saboda tsawon lokaci sun yi ta kokarin koko sun yi ta kai hari a eh, ragar rangers to sai dai ba su samu nasara ba a baya rangers din su na zagayen farko sun shakashi sosai sosai sosai mm. to eh, shamsiya ɗaya gefen kuma ɗaya daga cikin ƙungiyoyi da ta fito daga faransa lyon mm. ta doke stewa da ci hudu da nema za a iya cewa wannan nasara ce mm. da ke ƙara tabbatar da cewa liyon wannan karan fa sun dawo da karfi haka haka haka kin san tsawon shekaru an fuskanci rashin cefanen 'yan wasa to da yake suka gano bakin zaren suka ce to eh. idan ana neman nasara to dole sai an kashe kuɗi tabbas to kuma ina ji kashe kuɗin da suka yi wannan karan kwalliya ta biya kuɗin sabulu to manchester united ta doke real sociedad da ci hudu da daya a shi yasa naga yamala yana ta rubutu a facebook a shi sun ci wasa <laughs> <laughs> shamsiya kafin mu tsallaka zuwa kasar italiya bari mu leƙa faransa mm. inda a gasar a kasar faransa yau wasa akwai wasa tsakanin nice mm. da za ta ke cire ni da oxer mm. a gurguje dai a bangaren gasar la liga las palmas za ta ke cire ni da alabas wasannin da za a yi a yau kenan to a teburin na la liga barcelona ke a mataki na farko da maki 57 yayin da real madrid na bi mata da maki 57 eh, sai wato bambancin kwallaye suke kwallaye haka sai atletico madrid ke a mataki na uku mm. shamsiya ba za mu karkarewa ba tare da mun leƙa gasar siriya na kasar italiya ba mm. a gasar na siriya kasar italiya akwai wasa tsakanin jinuwa da lece mm. a wannan teburi na siriya inter milan ke a mataki na farko mm. da maki 61 sai napoli da ke a mataki na biyu da maki 60 yayin da atlanta bergam ke a mataki na uku da maki 58 to abdullahi isa naga hassan alhassan tagina yana daga mana hannu madalla lokaci madalla na gaishe da mutan salaja yanzu kuma za mu dora wato komai dai kamar kowane mako dai a yau juma'a jaridar aminiya da ake bugawa a najeriya ta fito dauke da labarai da suka shafi fannoni daban-daban na rayuwa abdulkarim ibrahim shikal ya zanta da makaddashin editan jaridar wato muhammad amin ahmad wanda ya yi musu karin bayani a game da wasu daga cikin labaran da jaridar ke dauke da su To cikin ikon Allah kamar yadda ka faɗa a wannan juma'a ma aminiya jaridar ta fito kuma mun duba muna da manya-manyan labarai wanda babban labarin mu dai shine yadda garin zip ya nutse a cikin kogin benue shi wannan gari na zip da ke yankin karamar hukumar karin lamido a jihar taraba ruwa ya haɗiye shi gaba ɗaya babu wani abin nan da za ka gani na alamar gari mun yi duba wakilin mu ya yi mana nazari ya kuma ziyarci wannan ƙauye ya ga yadda ƙauyen gaba ɗaya ruwa ya shafe shi babu ma ko wani alamar cewa gari ma ya taɓa zama a gari a gurin sannan cikin ɗayan manyan labaran mu akwai wani gari ramin kura garin da ake noma ɗaruruwan tirerorin masara a nan arewa wanda gari ne da ke nan ƙaramar hukumar lere a jihar kaduna Ah, wasu daga cikin muhimman labaran da ka sanar da mu a nan a wannan karar labaran Najeriya ne. Idan aka je a kasashen ƙetare fa akwai waɗansu labaran? Eh, a kasashen ƙetare mun yi waiwaye ne mun duba yadda ƙasar Isra'ila wata ma mai Lebanon har kusan sau shida a jere mun yi wa mai karatu filla-filla da daga lokacin da dalilin da ya sa ta yi wannan mamayar da kuma yadda al'amarin ya kasance. To bari mu je ga labarai na al'ajabi wato masu ban mamaki. Labarinmu na masu ban mamaki muna da labarai kusan guda uku shine na yadda wani mutum ɗan Afirka yake da mata guda goma sha shida da 'ya'ya guda ɗari da hudu yana kuma da jikoki ɗari da arba'in da hudu. Wannan mutum yana nan a wani ƙauye a ƙasar Tanzania. Sai kuma abu na biyu da muka duba wani kare da karya da ta haɗiye safa wajen guda ashirin da hudu da riguna wanda aka da kira aka samu aka mata tiyata aka ce ranta. Akwai marubuta na musamman da suke da shafuka a kowane mako a cikin jaridar Aminiya watakila wannan karan da kwai su? Akwai su insha Allah akwai baban Sadiq ya yi magana sosai da sosai akan wannan fasaha ta AI din nan muhimmancinta da kuma yadda irin gudunmuwar da take bayarwa wajen ci gaba musamman a wannan lokaci da muke ciki na bunƙasar ci gaban kimiyya da fasaha. Sannan akwai shi ɗaya marubucinmu wato Ramadan Yasir Gwale da shi ma ya mana duba akan muhimmancin ciyarwa a cikin wannan wata na Ramadan. da dai kuma sauran su kansu marubutan namu duk gaskiya a wannan makon ma dai sun yi rubuce-rubuce masu ɗaukar hankali a cikin wannan jarida tamu. To da yake muna dab da ƙarshen mako kuma musa kukan yi dubi game da labaran wasanni saboda masu karatun jaridar akwai masu shawar wannan bangare. Me Aminiya take dauke da shi a wannan karo? A ganin cewa gasar wasan kofin duniya ta 2026 ta fara karatowa ta yi duba ne kan yadda kungiyar wasan kafa ta Najeriya wato Super Eagles ta kira wasu sababbin 'yan wasanta na cikin gida har guda takwas daga wato kungiyar kwallon kafa daban-daban na cikin gida nan Najeriya domin a fara shirya su akan yadda za su tunkari ita wannan gasar wasa ta cin kofin duniya ta 2026 da insha Allahu za a gudanar da kuma sauran dai wasu labarun